alkawai da fiƙihiyya ko alkawai da yanzu za mu shiga mai banci da goma sha hudu goma sha uku عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاهم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد التيسير في كل أمر نابه تعسير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة وكل محظور مع الضرورة بقدر ما, بقدر ما تحتاجه الضرورة yana zanto mini daidai amma in ba ka wata ta da ya kamata ta kasance to baiti na goma sha biyar <clears throat> wadda ke yana da kyau a ce wannan ana iya karantawa kuma ana ana haddacewa suraka zan so a ce ko da ba mu karanta a fili ba zan maimaita domin kowa ya zanto ya iya ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة ومن قواعد الشريعة التيسير a cikin ƙa'idoji na shari'a guda biyar manya-manya waɗanda suke da ‘ya'ya wanda gaba ɗaya fikihun duniyar nan ya dogara da kansu akwai ka’idar da take cewa a taisiru lalle a nemo sauƙi da mafita fi kulle amrin kan dukkan wani lamari na bahu ta asiru wanda wahala ta zo ta lallaba wannan abu ƙa'ida shi ne almashaƙatu ta jilibin taisir almashaƙatu ta jilibin taisir ta wannan ƙa'ida ta almashaƙatu ta jilibin taisir ƙa'ida ce da malamai suka haɗu a kanta wanda Allah ya ɗora mana nauye-nauye a cikin wannan addini namu kuma ya umarce mu da mu yadda za mu iya to don haka duk inda ya zanto akwai wani abu da zai iya takura mana ya hana mu bautawa Allah a yadda za ya hana mu bautar Allah ya kawo mana tasgaro a addininmu ɗaya kenan ko kuma ya cutar da lafiyar mu? ko kuma ya taɓa wani abu daga cikin laruran mu ta rayuwa to lalle ya halatta mu nemo sauƙin da mu nemo hanyar da za mu samu sauƙi domin mu iya rayuwa mu iya yin addinin mu mu kiyaye wannan masalahohin namu na rayuwa mashaqqatu tajlibu taysir to wannan dalilan ƙa'idan nan me malamai suka kalla suka kirawo wannan ka'idar suka ce na daidai sun fahimci Allah ya ce wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai sa muku takura ba da damuwa a cikin addini kuma da kansa Allah ya tallata mana cewa yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah yana so muku sauki kuma baya so muku wahala sannan ah, mun gani annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana gaya mana cewa rufi alqalamu an thalathin Allah ya ce an ɗauki manzo Allah ya ce an dauke alqalami na tambaya da hukunci akan mutum uku a ciki ya faɗi wasu mutane wanda na ɗaya mahaukaci har sai ya dawo hayyacinsa kaga kenan yana cikin wata wahala haka dole a fito saya masa ashe kenan almashaddatu tajlibut taysir sannan a yaro har sai ya girma wanda yake bacci har sai ya farka to da wayannan dalilai malamai suka kalla da kuma hadisin Anas dan Malik Allah ya kare da a gaishe wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam <coughs> yake cewa yassiru wala tu'assiru ku dinga sassautawa kada ku matsanta sannan kuma a hankalce ita ita ibada ai takalifi ne ko haka ne mai at-taklif mai ta'rifin at-taklif shine ilzamu ma fihi mashaqqa a dora maka a lazimta maka abin da akwai wahala a cikin sa ilzamu ma fihi mashaqqa to ba zai yi kuma a dora maka abin da ba za ka iya ba a hankalce ma at-taklifu bima la yutaqu mustahil at-taklifu bima la yutaqu mustahil shi yasa sai shari'a ta yadda cewa duk inda ka shiga cikin matsi da wahala to ka nemo wata hanya ta mafita domin samun sauki to almashakka da muka ce almashakka mun ji tarifin almashakka shine a shiga cikin wani yanayi da zai riskan maka da cutuwa an gane ko shiga cikin yanayin da zai riskar maka da bara ko a lafiyarka ko ya taba addininka ko ya taba ɗaya daga cikin maslahohinka wannan shi ne babin da mashaƙa don kada kowa ya zo haka kawai ya ce ayyo Allah na wallahi yau ba na son in yi sallah na gaji don haka almashaƙatu ta jilibu ta shi kawai bari in kwanta ana kiran sallah asuba na tashi daga baya a dole mashaƙar ita ma tana da nata ƙa'idojin sai an tabbatar da cewa yin zai iya cutar da kai ya shigar da kai cikin wani garari saboda addinin mabniyun alal masalih to anan sai a tsaya a kalle ta to shi ma at-taysir din yana da asbab dole kuma ba za ka nemo saukin ba sai in ya zanto yana ɗaya daga cikin asbab din nan don haka kula asbabun taysir na ɗaya an nisiyan asbabun tasiri na ɗaya annasiyan mantuwa ba za su mai cewa man nama an salatin auna siya ha? aw nasiyaha falisalliha kara ha, haka ne ko wanda bacci ya kama shi ko kuma ya mantuwa ya manta sallah gaba ɗaya kaga wannan mantuwa ɗin ai ba shaɗa ce tunda ta wuce ta wuce kudirar da Allah ya ba mutum ta dan adam ko ba bayin kansa bane ba a sanar ba ne yazo ya fi karfin sa ya manta al-nisyan mazala ce to in ka tashi kawai ka sallaci sallar a wannan lokacin domin wannan shine lokacin ta an-nisyan an sa sai na bi annau bacci an sa bacci sai na uku alkhata'u kuskure wanda manzo Allah subhanahu wa ta'ala rufi'a an ummati alkhata'u wan nisyan wa mastukrihu alai to sai na hudu ne wannan na uku ne to a sa na hudu din al an sa al'ikrah shine a tilasta maka kai yi abu sai na na nawa na biyar al'uthur al'uthur bil'ain wa zal uqtiddal al'uthur sai a sa na biyar na shida ko umumul balwa an rubuta al'uzur sai kuma umumul ita ma ba zai yi ba misali kamar yanzu mutum in ya zo in yazo tsarki a karamakumullah sai ya je bayan gida zai tsarki wa yake da tabbacin cewa zai iya sa ruwa gaba ɗaya ya wanke duk abin da ya fito daga jikinsa akwai wanda yake da tabbacin wannan amma dai za ka iya baki ƙoƙarinka ka wanke gwargwadon wankewa watakila wani abin zai iya yin ragowa to idan mutum ya shiga cikin wannan yanayin kama ko wanda yake da yoyon rihi ko yoyon fitsari karmakumullah kaga wannan yana cikin wani yanayi ta'azzara lamarin ya ta'azzara ma haka muke cewa to anan shari'a ta ga kayayin ka sai ta dale kamar mace da take istihada tana cikin yanayi na uzur ga jinin yana zuba amma a haka za ta yi sallah akwai wanda ya ce shi ba zai iya yin alwala a kowane irin yanayi alwalarsa ta yi minti biyar ko goma ba ya ce don haka maganar sallah in shi kaɗai ne zai iya yi a gurguje zai iya rike alwalar zuwa ya sallah ya ce amma in dai zai bi bayan liman to sai dai in duk bayan mintuna zai fita je ya sake alwala to kaga wannan ai dole ne a nema masa mafita li annal mashaqqata tajlibut taysir yace bare ku dawa yace shi yanzu ya haƙura kawai in dai je maka yana dawafinsa ba da yawa yake ba na ɗaya kenan na biyu kuma idan ya fara kawai in alwala ta karya haka yake haƙura ya karasa to kaga wannan al'uzur kenan sai kuma umumul balwa umumul balwa shine abu ya zama ruwan dare ba yadda ba wata hanyar sai haka irin jarrabawa ta zo ta samu kowa da kowa a haka haka misali a ah, mai za mu ba da misalin umumul balwa ne na'am lokacin da ake tashin hankalin me eh to me alaƙa sa da fikihu Na. yawa kamar rashin ruwa ko kamar rashin sutura a cikin jeji zai sa dole a yi sallah tsirara ba kaya to karkashin wayannan kowace kowace matsala ɗaya tana da furu'i da yawa da yawa wanda ake warware abubuwa na fiƙo da yawa da su to abinda ya rage mu ji ƙa'idojin da suke ƙarƙashin ƙa'idar al-mashaqqatu tajlibul taysir ƙa'ida ta farko ƙarƙashin ƙa'idatu al-mashaqqatu tajlibu taysir shine ƙa'idar ad-daruratu tubihu al-mahzurat ad-daruratu tubihu al-mahzurat to shine shi yasa malam da ya tashi sai kawo mana ita a wani ke bai kawo ta ƙarara ba amma dai ya kawo ƙa'ida ta gaba shine idan dai larura ta faru to wani lokacin abin da yake haramun yana iya zame maka halal misali kamar cin mushe haramun saboda ayoyin bakara da ayar ayoyin bakara da suratul ma'ida ko حرمت عليكم الميتة والدم ولهب الخنزير وما أهل به لغير الله لغير الله وتشتي به لغير الله به لغير الله لغير الله به كما تتكم يا أكي أكي تنتنتي اسمه eh bega to yaya kenan abin eh bihi eh to amma wannan a gigar ya dan yi wahala da gwanda a ce bili bili bili eh bili ya fi shahara shine wanda yake a rubuce wanda ake nufi da bili din shine ai akwai ta sama akwai ta ƙasa akwai ta bakara akwai ta ma'ida ko ɗaya bi ghairin bihi da ghairin la ɗaya kuma li ghairin lahibi kuma ka'idar gigari ai ana ɗaukar harafin farko ne wa ma uhilla sai ka ɗauki din wa ma uhilla li sai ka dau lamun nan a kamar a wannan ne ai to sai dai da yake in aka ce bil kuma zai zai zai sa mutun ya rikici ya zaci ko ana nufin ayar cikin Ali Imrana da kuma suratul Anfal su ma iri ɗaya ne wanne wacce kenan wa ma ja'alahu Allahu illa bushra wa litatma'inna ko da ke wannan kubi ne ashe bihi qulubikum qulubukum bi kaga cikin ali ibran wa ma ja'alahu allah illa bushra wa litatma'inna qulubukum bi wa man nasru illa min indillah inna allaha azizun hakim yarsha ah, abin nan inna al-azizul hakim sai kuma waccan ah, wama ja'alahu Allahu illa wali tatma inna bihi kulubu kaga wannan wali tatma inna kun bihi wancan kuma fa bihi qulubukum wa ban nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim can kuma nasru min inna Allah azizun hakim wannan dai mun sha bai tawa sosai yana da kyau sanin su kwarai da gaske zai taimaka mutum a karatun sana'ar Qur'ani to wal munkhaliqa ita ma mushe ce wal mushe ce wal mutaraddiya mushe ce wan natiha mushe ce wa ma sab'u illa ma zakaitu ita ce ba mushe wa ma zubiha ala nusbi an tastaqsimu bil azlam to amma a aya bakar Allah ce faman turra ghayra baghi wanda duk ya shiga cikin larura ghayra baghin ba yayi zalunci bane ta hanyar yin abin da aka haramta masa wala adin ba ya ketare iyakar Allah bane to fala isma alai ayar ma idan kuma ta ce faman turra fi makhmasatin wanda ya shiga cikin larura saboda yunwa ghaira mutajalifin li ithmin ba wai ya huce ya karkata zuwa ga sabawa Allah bane wa fa inna Allah ghafurur rahim ai fa al maitata sai ya ci mushe fa inna Allah ghafurur rahim to Allah ya gafarta masa kaga wannan ka'ida ta mai mai ta fito kenan fili shine al-mashaqqatu tajlibu التيسير كوكما الضرورات تبيح المحظورات تو ما هو كل كسا ايه حرام اللي هو ما سيمتن يدقو كاها yayo kan mutane yana so zai kashe su sai ka hango shi yana nema ya kan mutane ya kashe wannan ya kashe wannan daga nesa kai kuma da bindiga a hannunka bai kamata ka yi sai ka harbe shi ya mutu ka harbe shi dai inda hali ka yi kokali ka harbe shi yadda ba zai mutu ba domin ya ji jiki saboda a zo a tseratar da rayuwa wa'yancan mutane tun da larura ce dan aka zo to sai kuma da karshe garin wannan harbin aka kai ga mutuwa to mumini ne wannan kashe shi ita shi yafi sauki in yaso sai ka zo kai kafara na baya cikin mutanen da aka ce a kashe yanzu larura ce ta halatta abin da yake haram amma sai dai in ya zanto ba wata hanya da za a bi wajen samun kubuta sai an bi wannan hanyar za mu zo ka'idar gaba shi ne, wa mutulifin mu'zihi laysa yadmanu ba'da al-difa'i billati hiya asal Tana nan shi wannan baitin yana ciki eh wanda idan mutum zai zai zai halakar da kai in ka lalata wannan abin to shikenan amma indai an san cewa kai iya bakin kokarinka wajen difa'i ba yanzu misali ana tafi a cikin jirgin ruwa fa sai jirgin ruwan nan ya tambar tambar sai mutum ya ga zai fada sai ya ruko wani shi sai ya tsira sai wancan din ya fada wannan ba zai yiwu kuwa ko a zo yan fashi su sa mutum bindiga su ce ko ka kashe wannan ko mu kashe ka to wannan kuma kaga ai duk da cewa akwai ikra amma kuma ba zai yiwu ya kashe shi ba saboda ai rai bai rai ba don haka dole ne ya zaba a kashe shi akan ya kashe wancan ran to idan kuma ya galaba ala zanni cewa in yake kashe shi za su kashe su da sun fa ya haƙura su kashe su sun biyar shi ya fiye masa alkhairi akan ya je ya kashe wancan dare? an fahimci ƙa'ida ta farko ko ad-daruratu tubihul mahdhurat sai ƙa'ida ta biyu shine ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha to ita larurar ita ce baiti na goma sha bakwai an gan shi ko wa kullu mahdhurin ma'a darura duk wani abin da Allah ya haramta shi kuma ya zama za a aikata shi saboda larura bi qadari ma tahtajihu darura to ayi kokari a tsaya a iya abin da larurar take bukata a tsaya a iya abin da larurar take bukata bi qadari ma tahtajihu darura misali mace ce ba ta da lafiya shin ya halatta namiji ya kalli ya kalli tsaraicin mace bai halatta ba amma sai zanto tana tana da larura da rashin lafiya misali sai zanto rashin lafiyan nan ta kai ba wata mace da za ta iya duba ta sai namiji kuma a gadon bayan ta rashin lafiyar take to bai halatta likitan ya yi amfani da wannan ya ce ta cire kayanta gaba ɗaya ba kuma bai halatta ya shiga ya keɓe da ita saboda kawai yana so ya ga abin da yake damunta domin ya bata magani ba dole sai an shigo da maharaminta domin ya zama wiƙaya gare ta an fahimta kuma dole ya zanto an taƙaita a iya abin da larura ta ce sai dai idan maharamin nata shigarsa za ta iya rusa aikin ko saboda nafsiyarsa da akwai wanda in ya zo ya ga wani yanayin shi zai iya mutuwa ba ko hasasiya ta sa ya faɗi ya suma kuma ba a samu wani wanda zai iya zai zama yana da jalad da dagewa da jajircewa da zai iya tsayawa ba to anan sai ita ma wani haramun din sai larura ta ƙara halatta shi misali yanzu muna cikin ƙasashen da ake zama na haɗaka tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba kuma aka ci galaba a kan mu musulmai tun asali ta hanyar kawo mana kundin tsari da ƙwace asalin mulki daga hannun sarakunan gargajiya da suke shari'a da hukuncin Allah da mayar mana da tsari na baturi ya zama constitution to wannan bai halatta kuma a haka wai mu yadda da hukunci da abin da Allah da kishiyar abin da Allah ya saukar ba saboda haka dole dunguma mu tafi ƙasar da a nan ake hukunci da littafin Allah to amma yanzu ammatul balwa to kaga misalin umumul balwa ma duk inda zaka tafi kuma sai ka tarar da wannan alqawanin alwad'iyya to kaga yanzu nan a muna cikin yanayi na al'udhr wa umumul balwa ina zaka maka ka tafi maka ma anan ma tukunna kafin baka je maka sai ka ci karo da abubuwa da yawa na qawanin shaytan sai ka yi passport sai ka yi visa sai ka bi airport sai ka yi waye to gwanda ma har so kake kuma sannan in ka je can din ba baka isa ka zauna ba su ma constitution din su bai baka damar wai dan kai musulmi ne ta zama kasar ka ba <laughs> dole sai kana da ikama, kai kuma ba ku da kudin da za a yi maka iqama baka da yanayin da zaka rayu ce Allah ya ce alam takun ardullahi wasi'atan da dan haka larura dole ta farlanta maka kai zaman ka nan. to tunda larura ta ce kai zaman ka ana to shikenan kuma dole sai ka yarda da wannan ba dole bane kuma ma sai gashi a cikin constitution din constitution ya ce kana da damar kai duk addinin da ka yarda da shi shikenan sai ka tsaya kai addinin musuluncin ka duk wanda zai taba ka sai ka ce ga abin da constitution ya ce saboda larura ba wai dan saboda kai ka yarda da cewa shine tsarin da ya dace da dan adam ai ba ma ba addinin da ya bada ma wannan damar irin addinin musulunci dan cewa inna dina inda Allah al-islam la ikraha fi din faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur saboda haka wannan ita ce ka'ida ta biyu cewa wa kullu mahzurin ma'a darura bi qadari ma tahtajuhu ad-darura shine ka'idan muka ce ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha kamar misali mutum da ya ji ciwo sai aka sa masa bandeji a rabin kafarsa sai zanto in ya zo alwala zai iya wanke wani bangare na kafar ya kyala wani bangare ko zai iya shafar wani bangare ya kyala wani bangare to ba zai ce tun da nan ya taɓa bare ya rabu da ragowa ba a sai dai in ya zama ba zai iya shafar ko ina ba ne to anan sai ya bari sai ƙa'ida ta uku al'umuru idza daqat ittasa'at wa idza ittasa'at daqat al'amru idza daqa ko al'umuru idza daqat ittasa'at wa idza ittasa'at daqat an fahimta ko al'umuru al'amura na rayuwa da na ibada idza daqat in ta shiga cikin wani rintsi da tsanani to in ta ittasa'at to sai a buɗe al'amura don a samu wayannan su tafi wa ta ittasa'at amma in kuma Allah ya kawo yalwa to za a sai a dawo da komai yadda yake a rufe amma misali yanzu haramun ne mutum da ransa da lafiyarsa da ikonsa ana zaune kalau ya ƙi yin sallah a masallaci ya dinga yin sallah a gida haka ne dole ka zo masallaci to amma sai zanto ana harbe-harbe harba gundugoyi. kuma ya tabbata cewa a wajen harbin wasu garin zuwa masallacin sun mutu yanzu misali lokacin da aka yi bom a masallacin juma'a na kano aka rasa mutane da yawa wanda bai je sallar juma'a ba sati da ya satin da ya zagayo za ka iya masa uzuri ko saboda al'amuru al'an ba al'amu ana cikin tsoro da razani to don haka dole ana buƙatar intisai sai a ƙyala mutane to amma yanzu da aka samu kwanciyar hankali da nasuwa hatta a maiduguri ma ba kamar da ba to kuma yanzu sai a dawo yadda ake a da sau da al'amuru idza daqa ittasa'a wa idza ittasa'a daqa to wannan ita ce ka'ida ta ta uku al'amuru idza daqa ittasa'a wa idza ittasa'a daqa to sai ka'ida ta ta nawa ta hudu la wajiba ma'al ajas la wajiba ma'al ajazi to shi ne ya ce mana a baiti na goma sha shida walaisa wajibun bil iqtidari wala muharramun ma'a dirari walaisa wajibun bil iqtidari walaisa wajibun babu wani wajibi mu'tabaran kenan da za a yi la'akari da shi a matsayin wajibi bilaftidari in ya zanto mutum ba zai iya ba yanzu daga cikin farallan sallah farallan sallah nawa ne a malikiya goma sha biyar ne ko na ɗaya mai cikar lokaci sai lokaci ya cika ake yin sallah ko sai na biyu yin tsarki sai na uku shine niyya yayin da za ka yi kabbara harama ana ba wai kawai zan yi azar sai in ka zo kabbara harama sai ka halarto da niyya sai na hudu fa kabbara harama na biyar fa aiwa domin kabbara harama ka zo tun yanzu misali za ka yi sallah dama da alwalanka sai ka fara caca Allahu akbar sai kai kabbara harama ka tashi ka tsaya a'a dole sai ka tsaya tsayuwar ya zama ta kabbara harama ce sai ruku'u sai dagowa daga ruku'u sai sujjada sai dagowa daga sujjada sai tsayuwa domin karatun Fatiha ko sai eh, eh, muka ce cikan lokaci yin tsarki niyya yayin kabbara harama kabbara harama Eh, tsaiwa domin karatun fatiha ko ruku'u dagowa daga ruku'u sujuda dagowa daga sujuda ko sai me karatun fatiha sai kuma zaman tahiya kan bar kirkice mana me muke cewa eh, cikan lokaci yin tsarki niyya yayin kabbara harama kabbara harama tsaiwa domin kabbara harama karatun fatiha tsaiwa domin karatun fatiha ruku'u dagowa daga ruku'u sujada dagowa daga sujada sai zaman tahiya gwargwadon sallamar tahiyar ta tahiyar ƙarshe kenan ko sai kuma mai daidaito shine shine yin almuwalat daga wannan sai wannan kar a fara gabatar da wannan kafin wannan nutsuwa a cikin rukunan sallan abinda ake nufi dole ya zanto kana da tabbas ɗin cewa yanzu a tsaye kake kafin kai ruku ka tabbatar cewa yanzu a ruku kaje kafin ka dago mana kowanne ka yi shi daban ba ka tawar da su a jira a tare ba sai kuma barin zance kar a yi magana to a sai zanto yanzu mutum gurhu ne asali ma ba zai iya tsayawa ba to ta yaya za ce masa dole sai ya tsaya zai kabbara harama la wajiba ma al'ajaz da abinda mutum ba zai iya ba to bai zama masa wajibi ba saboda at taklifu bima la yutaqu mustahil ba zai yi a dora maka nauyin abinda ba za ka iya ba an haka walaysa wajibun bil iqtidari wala muharramun ma'addirari to shine wala muharramun ma'addirari din kuma karashan shine ad-daruratu tubihul mahzurat dan haka nan ya hade mana ka'idoji guda biyu kaida ta farko la wajiba ma al-ajiz kaida ta biyu kuma ad-daruratu tubihul mahzurat to akwai wata ka'ida ta biyar rubuta ta shine almaisuru la yasqutu bil ma'sur ina so ku kiyaye wannan kaidar almaisuru almaisur la yasqutu bil ma'suri la yasqutu bil ma'sur la yasqutu bil duk abin da zai iya yiwuwa saboda wasu suna yi irin irin ka suna yin su to la yasqutu ba za a ce wai shikenan an fasa yin sa bil ma'sur saboda in an yi za a sha wahala al maisur la yasqutu ma'asur misali mutum ne ya zo maka wannan ka'ida malikiya suna amfani da ita dewa akan abin da shafi harkar aiki. mutum da ya zo aikin hajji sai zanto idan ya ɗawaɗi yana shan matuƙar wahala zai zo ya ta haƙi ya ta haƙi ya ta haƙi za a yafe masa ɗawafi za masa ba za a yi masa to ya ce ya nemo amalanki a ɗora shi saboda ai zai yi wuya a amalanki <laughs> li'annal mai sura la yasqutu bil ma'sur inda an san akwai hanyar da za a bi a yi to ba za a yi kansilin mutum a ce shi kenan wannan ita ma ka'ida ce da tana da dalilai saboda ba ba dogon lokacin da za a yi ta sharhi kuma dai dama shi wannan littafin kamar a iya cewa fatihu shari'a ne wani abin da zai dan bude maka sha'awar abu kamar appetizer ne ba shine abincin ba zai dan sa maka sha'awar abincin ne daga nan kuma sai ka shiga kai ta bayan kai ta neman ilimi so misalin wannan kenan kamar misali na biyu kuma mutum ne zai alwala sai zanto a cikin gaɓoɓinsa na alwala akwai wanda ba zai taɓa ba ba zai za a iya samun ruwa ba amma ragowar duk za a iya samun su ruwa to sai malamai suka ce ya sa ruwa a inda zai sa ruwan wanda kuma ba zai sa ruwan ba zai sawo ba za a bashi haka sai a mai taimama li'anna al-maisura la yasbutu bil ma'sur a misali mutum ne yana da ya budurwa kuma yana so ya auren da ita sai ko mutane suke da shakkar su yi aure a gidansa dole sai sun ga ita wannan ya shi kuma yana tsoron kada garin ganin yar wani abu na fitina ya iya faruwa shin ya halatta ya amfani da wannan tsoron nasa ya turfa kofar da shari'a ta bata aure bai halatta ba ko to amma idan larura ce tsoron fadawa cikin matsala ce ta sa shi ya rufe kofar fa ai ad-daruratu tubihul mahzurat yana da ka'ida shi ma ko haka ne to shikenan sai mu amfani da waccan ka'idar sa kai kuma shikenan mu ce sai dai ka hakura ko kuma a cutar da yarinya a barta ba za ta yi aure ba to sai mu dauko wannan ka'ida al-maisu la yasbutu bil ma'su a nemo wata hanyar da za a iya samun mafita wadda dukkan kuma ta karkashin ka'idar al ta tadribin taisir ake wannan 'ya'yanta ne matsalolin kuma jikokinta ne a ce to shikenan in akwai hotonta a kawo a ga hotonta sai ta zo a yanayin da in an ga hoton zai iya bayar da surarta ta zahiri sai zama ba a shiga an ganta ba in ta yi daga nan sai a aure in ka ce hoto haramun ne sai a ce to in ya haramta anan zai halatta la'anna daruratu تذيع المحظورات ولأن المشقة تجلب التيسير to amma daga nan kuma a ce a to ai shikenan hoton nan ya kamata a kawo kaman guda 20 ko 30 kuma a ɗauko wani da hijabi wani ba hijabi wani ga ya ce a ai ta abdaruratu tuqaddaru bi qadariha kisa aka ci karo da wanda ya san qawaidul fiqhiyya zai wahala ka iya kada in kun shiga ta can sai ballan baka ta nan shi yasa ya zama da ita qawaidul fiqhiyya ba hujja ba ce. ita ake nema wa hujja ita hanya ce ta isa zuwa ga hujja yustadallu alaiha wala dallu biha kaka baka ce mun ai bab dalili na da yasa ne kaza saboda ka'ida ta ce kaza eh to me dalilin ka'ida dalilin ka'ida kuma shine fadin Allah kaza ko fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na fata an fahimta so a rike waɗannan ka'idojin bari ƙara muku ka'ida guda ɗaya mai matuƙar muhimmanci شنو الاضطرار لا يبطل حق الغير الاضطرار الاضطرار لا يبطل حق الغير الاضطرار لا يبطل من ابطل يبطل حق الغير حق الغير ايه abin da ake nufi shine shiga cikin larura da bukata ba an ce ta tajribin taisir ba kuma ta tubihul mazura to ba ta mayar da wani haƙƙi na wani ya zama ya tashi daga haƙƙinsa misali yanzu mutum ne ya zo gashi cikin matsananciyar yin da zai iya mutuwa gashi ba mushen ma da zai ci ba abinci a kusa da shi amma a gefensa kuma ga wani mai sai da abinci na malam taimake ni da abincin nan ka bani kyauta ya ce wallahi ba zan baka taimake ni ka bani bashi dan Allah ka in mutu ya ce kai za matsa ka ban wuri ko ba ka ba ko kuma ba abinci ba magani gashi an rubuta mara lafiya yana rashin lafiya zai mutu in ba a yi masa allura kaza ko magani kaza mutum ba shi da kuɗi ya nemi rance ya rasa ya ji wajen mai magani, dan Allah taimake ni ga mara lafiya nan an ban deadline ana operation kun ba a kawo ba za a muce ce kai da Allah ka faka ban waje in za ka biya ka biya an ba ka biya ba shi kenan sai ya kyale wancan ya mutu haka kawai kuma gashi an tabbatar da alluran nan za ta iya ceto shi in zai iya tun kuɗe shi ya ɗauka ya tafi ya je ya ɗauka ya kuɗe shi don ya ceci wancan ran a'a ai kwace haramun ne eh to amma yanzu yana cikin mashakka mashakka to <laughs> jilbul taysir to amma shi kenan ya ci daidai ya ci bilis in ya sata ko ya kwata ya je ya kai aka mai lafiya ya dawo to ya kaddara har ya mutu wannan yana bin sa bashi to in ya tashi misali karɓar kuma ka san wani tukunan in ya tashi sai ya masa ɗan banzan duka sannan ya karɓa ya halatta ya masa duka eh zai iya halatta saboda ne Eh. <laughs> amma kan kuma ta ƙa'ida tana cewa abdaruratu tukaddaru da kadar ya dole a kula da iya abin da sai a haka za a yi a samu wannan magani to shi ke nan an dake shi mai hukuncin dukan da aka yi mai <laughs> to a nan yanzu sai an biya shi kudin maganinsa kuma sai yadda ya faɗa ba wai yadda kuka ce ba bayan an je an gama an yi satirin ka iya kai kanka kotu ma da kanka ka kai yau ka ce ga abin da na yau wani alkali ya sa a kira shi a yi kiyasin nawa ne kuɗin duka ka biya diyan duka sannan ka biya diyan magani da kakka ce to ai ina cikin larura ne sai a ce eh to amma dai al-ittiraru la yubtilu haqqal ghayb larura ba ta sa haƙƙin wani ya saraya in dai wannan abin shari'a ta mai da shi haƙƙi to dole yana nan a matsayin sa na haƙƙi wannan kaɗan daga cikin ƙa'idojin kira amma ba su ke nan ba akwai wasu da yawa na gaya muku da da ya fi komai daɗi a cikin abubuwan da za mu yi saboda zai ta kawo maka masail da mafita a abubuwa da yawa yanzu mun tattauna akan ƙa'idoji nawa kenan a yau ta almashaqqatu tadribu taysir ita ce uwar ƙa'idar, sannan mun kawo al daruratu تفيد المعذورات الضرورات تقدر بقدرها لا واجب مع العجز sannan kuma almaisuru la yasqutu bil sannan al ittiraru la yubta al sannan kuma mun kawo yancan furu na qawaid din na asbabut taysir ko wanda guda shida ne akwai al nisyanu akwai al ikrahu akwai al akwai al akwai balwa akwai an akwai al'ikirahu mun faɗa al'ikirahu ko shine a tilasta wa mutum sai ya yi abu man kafara billahi min ba'd imani illa man ha? wa qalbuhu mutma'innun bil iman yau kenan sai tara za mu tashi mun yadda saboda ina ina da murha sai na koma bacci sai ban sani ba sai na ga wajen bakwai da ishirin na tashi wanne ne ka ce an dade ba ai ba ar-rahabiyya ka kyale ta saboda waɗannan littattafan guda biyu na ga saboda haka su gali suka zo ba don haka ba su kuma